ba wai ba mu santa bane amma yawanci abu naka ne yana in bai kusa gare ka baka abu da amma tun wannan lokacin muke samun amfanin wannan dangantaka da a kusa da ita gare mu saboda abu ne wanda ke dole mu gode ma Allah sannan mu gode ma sauran yan uwa da suka cewa ya kamata a ce waɗannan iyalin masu alfarma ya zama cewa sun kusanto su da yan uwansu kuma a cigaba da abubuwa na zumunci ah, babu shakka zaɓen da muka yi da mu yi shi wannan karramawa abu ne wanda yake ya dace in akwai abin da wannan ma ya dace a yi masa kuma kamar da yan wasu kai bayani wannan karramawa da aka yi karramawa ce aka yi ma iyalinsa na yanzu da kuma na da wanda yake in babu waɗanda ke suka assasa wannan gidajen to ba za a same su ba kada sufofin kan ɗaukaka na haduwa ta mu Allah samu ta albarka Allah shi kara ma shugabancin martaba albarka Allah shi kara kiyaye wannan masarauta martaba Allah shi kara ma lafiya da haƙuri Allah shi kara ma kwanuka masu albarka ta karama gidajenmu Allah ya kara karama ka Allah ya ƙara kama zuri'arka wannan gida shugabanni shi tun daga muhammadu zandoni sarkin da zuwa ga sarkin finland shewa da son karga mu da yan uwansu allah shi masu gafara kai da arki allah shi ma jagora da sauran naka yan uwa allah shi ku jagora allah shi kiyaye ka allah shi kara ma haka shi baka nasara bakin mu manya tun daga dauta da sauran waɗanda an tare da alhisani wa sun ka zo lafiya sun ka lafiya allah sa su koma lafiya allah shi ba mu zama lafiya abin da Allah shi kiyaye Allah ka taimaki Allah ka sani subhana amma mursalin a wannan anguwa ta yatta kuma aka dubi wannan dattijon liman na maliki aka lakaba mata sunan shi Allah taimaki mai martaba da sauran muhimman jama'a da suke nan Alhaji Sani Muktar Kainon bangudu. ya yi makaranta allo a makarantu daban-daban inda a ƙarshe dai a makarantar malam gado da ke cikin garin gusau na aka sauke alkur'ani aka kuma nazarci waɗansu littattafai na addini a bisa al'ada haka aka muka al'adanta bayan an haifi mutum ya tasa ya kai wasu shekaru a sashi domin ya koya addini domin ya sai da zai gudanar da ibada daga nan mahaifin alhaji sani muktar ya sashi makaranta ta firamare domin neman ilimin zamani inda ya halarci makarantar ami children primary school gusau daga na ya wuce ice secondary school gusau bayan kammalawa ya nemi gurbin karatu a jami'ar ahmadu a jami'ar usmanu dan da ke sokoto inda ya nazarci fannin da ya shafi tattalin arziki wato economics a lokacin da suke wannan karatu idan ana hutu sukan ziyarci wata service center ta mahaifinsu inda ake service na mashin a labin-labin wannan wuri na mahaifinsu ne a rajin mutane mai bakin mai Allah ya gafarta masa haka ne suka ci gaba da gudanar da wannan sha'ani na kasuwanci har Allah ya ba shi dama ya zo ya kafa masana'anta babba wanda yanzu haka mutane musamman matasa da sauran jinsin al'umma da suke da karancin ayyukan yi a cikin gari sama da mutum hamsin suna cin abinci a ƙarƙashin wannan masana'anta bayan rasuwar mahaifansu sai aka ɗauki alhaji sani muktar aka ba shi manajan daraktan wannan kamfani na econ global resources limited wanda ya haɗa kai da 'yan uwansa na haihuwa da sauran masu aiki a wurin ana ci gaba da bunƙasa wannan wuri inda yanzu magana gada nake mai martaba wannan kamfani sun fara odo man su daga ƙasar america ana gudanar da sha'anin kasuwanci a wannan wuri kuma kowa ya san irin yadda suke taimaka ma addini mai martaba bai da kai wannan karimci na karama zuri a wannan gida da wannan sarauta ta kai kainon bungudu to ga kai kainon bungudu alhaji sani muktar da shi da yan uwansa da masu fata alkhairi sun zo su yi maka godiya su kuma ƙara fata alkhairi a wannan masarauta da izinin mai mataba zan gabatar da ɗaya daga cikin ahalin wannan gida wanda shi ne zai maganta a madadin yan uwansa mai mataba ina gabatar da alhaji lawali murtala tsohon malamin makaranta kuma ɗaya daga cikin ahalin wannan gida da mai godiya a madadin zuri'ar liman na maliki da kuma marigayi alhaji muktar mai bakin mai da suka zo su yi godiya a wannan gida alhaji na rubuta sannan muka zo wurin shugabanmu babanmu kuma jagoranmu domin mai masa godiya ga irin alifin alheri da ya mana a wannan gida namu ah, na yi nazari kwarai da gaske na duba daga kai ruwa ɗin nan da aka faɗi duk mutumin ba wace da ka ce ma kai no abin da zai fara ce maka da shan Allah to ka duba ka nazari ka gabi duk abin da aka ce Allah ya dasa Ka ga dinnan kima gare kwarai da gaske kima gare shi matukar gaske saboda mai bautawa mun gode kwarai da gaske da wannan sarauta bayan haka in ka duba wani yanayi na kai ɗin ita kanta idan kana son hikima yau in babu komi ka je ka ɗebo ruwa ga kasko ka sa kai ruwa guda ka ba ta sati biyu za ka iska insha Allah ta yaɗe ta gaba wurin na cip saboda kaga ita kanta Allah ɗaya sai da ya kai wannan shi da ita sadaka mu da muka hito wannan gida da wannan dan namu tsakar da Allah muna goda mai martaba kwai da ka samu wannan wannan sarauta kuma ka samu wannan suna bayan wannan a harkin mu na almajirai idan ka samu kai nan ka shanya ta bushi ka samu hure na na abin nan tufafiya ka hada suka bushe ka dada kai dake kasa zuma to wanda ke son mutum lakani ya same ni gida insha Allah zan faɗa mashi amma abubuwa da wanda ba su da yakan Allah so wannan mai martaba gaskiya kalmomi su yi mana kaɗan kalma wadda wanda za mu ce muka ta gode wallahi mu muka tsanar illa dai da karshe muna cewa shukuran mun gode thank you so much mun gode mai martaba mun gode Allah saka mana da alheri mun gode ba da shawara akan lamuran shari'a wato legal advisor na kamfani kasancewarsa abokin aiki da martaba an ba da suna ne domin ya gabatar da jawabi a madadin abokan aiki na wannan kamfani da mutaba da izinin ka ina gabatar da barista da abokan tlatan mafara legal advisor ifcon global resources limited domin shi ma ya isar da sakonsa na godiya da kuma fata alkhairi a wannan fada kuma a madadin mai martaba sarki hillanin mungudu manya-manyan uwayenmu da suke wannan masarauta wanda suka rako mu ka zo yan uwa da abokan arziki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai martaba kamar yadda alayi yayi ya yi bayani mu ma a madadin <clears throat> ma'aikatan wannan kamfani baki daya muna miƙa kyakkyawar mu zuwa gare ka mun yaba sosai da wannan karamci da aka yi muna na baiwa wannan shugaba namu alaisani muktar wannan sarauta ta kai nobin gudu kamar yadda muka sani kuma yadda shi wanda ya gabata ya bayani kainuwa da shan Allah kuma wannan abu haka yake mun san irin hikimomi da ɗaukaka da kuma daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa wannan masaurata ta bungudu tun zamanin kaka da kakanni wannan masaurata ba karamin masaurata ba je a tarihin ƙasan nan baki ɗaya a tarihin masarautar sokoto jihar zamfara mun san ba zai cika ba sai an faɗi masarautar bungudu kuma muna roƙo ubangiji allah shiga fartama sarakunan da aka yi a wannan masarautar nan gida da kuma mahalarta baki ɗaya da 'yan jarida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah madaukakin sarki wanda ya bamu damar wannan haɗuwa domin shaidar wannan aiki na alkhairi abu na farko da zan faɗa mai martaba alhamdulillahi bisa ga muwafakar da allah ya ma wannan masarauta na zaɓar alhaji thani a matsayin kainuwar bungudu wanda hakikanin gaskiya tarihin wannan gida kamar da alhaji lawali ya faɗa mutane ne waɗanda yake asali malamai masu addini 'yan kasuwa wanda yake wannan ɗabi'ar kuma suna bisa gare ta har yanzu babbar dangantakarmu da su alhaji thani mahaifinsa babu abun da zai gabatar sai ya tuntuɓi malam ahmad bin umar kanoma da sauran malamai neman shawarwari na al'amarin kasuwancinsa da duk abin da ya taso bayan da aka zo lokacin rabon gadon wannan gida malam ahmad ya tura ni in wakilce shi tun daga sadda muke mu'amala da su babu wata matsala da za ta taso ta addini ko ta iyalai face sai sun tuntuɓe mu a shar'ance mi a daidai a yi kuma alhamdulahi duk shawarar da muka dora su akan ta sukan yi kokarin dabbaka wannan shawarar kamar da aka san ga makarantar islamiyya da ta hafizul qur'an wadda suka gina nan bungudu akwai irin wadda suka gina gusau akwai masallaci cibiya to sannan ita gudunmuwa ta makarantu irin makarantun mudarul arkam irin masallacin Sheikh Ahmad bin Umar Kano ma irin wurare daban-daban sai dai a ce Allah saka musu da alkhairi hakanan idan muka dawo ga abin da ya shafi tallafawa jama'a na san lokacin da ake fama da matsala ta gudun hijira haka suka ware makudan kuɗi aka so shinkafa ana raba ma al'umma cibiya cibiya don a rage musu wannan raɗaɗi lokacin ramadana haka ake kokarin ciyarwa sannan duk shekara za su yi kokarin fitar da zakkarsu su kuma yi ƙoƙarin raba zakkan nan kamar yadda ya dace to a iyalan wannan gidan karrama su da irin wannan wani karfafa gwiwa ne da nuna kuma al'umma ta yi koyi da su sannan babban abun sha'awa irin kyakkyawan haɗin kan da Allah ya samu 'yan gidan za ka isko kan su haɗe yake haka suke ta tafiya albarkacin addu'ar da mahaifinsu ke yi da'iman na Allah ya haɗa mai kan 'ya'ya to alhamdulillahi abun na ta tafiya saboda haka mai martaba an yi kyakkyawan zaɓi muna fatar Allah ya saka da alkhairi alai da iyalan wannan gidan ina taya ku murna bisa ga mai martaba ya jawo ku kusa domin hakikanin gaskiya irin daraja da experience ke ga mai martaba na aikin gwamnati da kuma sanin al'amuran duniya daban-daban da fahimta addini duk wata kwarewar ku kuna bukatar shawarwari shi saboda haka yanzu ga sha'anin abin da shafi tafiyar kamfani to kayan ku daga waje sai da kayan ku cikin gida lokaci lokaci in dama ta samu a tattauna da mai martaba ya yi kokarin bisa ga experience da Allah subhanahu ta'ala ya bashi ya yi kokarin ba ku wannan shawarwarin sannan kuma yana da bakan hulɗa daban-daban to na tabbatar da wani connections zai iya muku shi wanda za ku sha mamakin ci gaban da kun ka samu 'ya'yan shi kuke yanzu kuma ya bayyana ma duniya 'ya'yan shi kuke ya jawo ku ya sa ku cikin gida saboda haka wannan ba karamin matsayi ba ya kamata wannan abun a ɗauke shi da muhimmancin gaske sannan sauran iyalan wannan gida da kuma 'ya'yan wannan gida ku ɗauka wannan abun ku aka mashi ba kai ne ba duk 'ya'yan alhaji muhtar duk 'ya'yan da jikokin liman na maliki duka ku aka yi ma don haka a yi ƙoƙarin ganin haɗin kan da ke akwai an ci gaba da yi nayi domin a kai inda ake so a kai da ƙarshe ne martaba a madadin iyalan wannan gida da mu da ke da dangantaka ta addini da wayannan mutane muna mika cikakkiyar godiyarmu bisa ganin cewa iyalan wannan gidan sun cancanci ka karrama su kuma ka karrama su da wannan sarautar sannan zan ali bakin su in ci masu albasa abinda bahaushe ke cewa insha Allahu da'a da biyayya da mutuntawa ga wannan masarauta za su ci gaba da yinta. duk kuma lokacin da shawara ta kama za su nemi shawara ina da tabbacin mai martaba zai iya kai na yi wajen ganin cewa ya masu wannan abun domin matsayin da ke gare su tsakanin da Allah ba karami ba ne kamfanin su ba wai zamfara ba ba wai Najeriya ba wallahi duk inda kamfani ke kai ya kai illa dai yawan mutane abun da gida ba a fahimtar muhimmancin shi lokacin da suna neman registration akwai wanda sun ka samaye mamakin a ce a sokoto zamfara kebe akwai ma wanda ke kafa wannan kamfanin don haka ya ba su irin gudunmuwa ko wace iri ce saboda haka ya kamata duk gudunmuwar da muke iya ba su da bibiyar su da addu'a da ya musu fata alkhairi kamar yadda mai gabata ya bayar cewa akwai mutum kusan hamsin masu cin abinci to tsakanin da allah masu cin abinci kamfanin sun yi mutum ɗari biyu ita ce maganar gaskiya domin duk sanda yanzu ka je ka so buhun shinkafa gusau za ka zo bunguda ka sai da shi da wanda an kasawo da ɗan kabu-kabun da ya ɗoko da direban da ya ɗoko da tasha da ɗan dakon da ya kawo gida duka kowa ya amfana mutane da yawa ne abin ya shafa don haka abin ya fi karfin mutum 200 ko ma ce mutum 500 mutanen da ke cin abinci karkashin wannan kamfanin Allah subhanahu ta'ala ɗaya san su mai martaba muna godiya muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya kare maka jagora Allah ya faranta maka rai da ganin cewa masarautar bungudu ta kai duk wani matsayi da kake so ta kai Allah ya faramta maka rai da ganin yan bungudu kullun dai gaba dai gaba dai gaba dai muna roƙo ga Allah subhanahu wataala ya ba mu cikakken zaman lafiya a wannan masarauta da jihar Zamfara da wannan ƙasa baki ɗaya yan uwa da suka zo daga wurare daban-daban muna godiya bisa kun baro ku kun zo don ɗai taya mu murna ba wasu kuɗi aka ba ba ba kai mun kwashi awoyi nan muna fata Allah subhanahu wataala ya saka mu kowa da kowa da alkhairi Allah mai da kowa gida lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. da sauran al'umma da aka same mu a nan tawaga ta kanuwar bungudu da suka same mu a nan kuma suka samu yan da dangi aka zo domin taya murna da karramawa ga wannan bawan Allah ba da mu ina masu sallama ta da musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya zama wajibi gare mu kara gode ma Allah da ya albarkace mu da mutane masu nagarta waɗanda a ko'ina aka same su sun nuna girman irin asalinsu da gidajen da suka fito ta yin ayyuka na alheri a duk inda Allah ya same su a duk inda Allah ya ajiye su ah, haka ne muke alfahari da mutane da dama daga cikin na masarauta wanda Allah ya ɗaukaka kuma idan muka samu dama muka nuna wannan ɗaukaka da Allah ya musu ta hanyoyi daban-daban ah, ta wannan ne tun lokacin da dokta ya gabatar da tawaga a gabatar da alai da iyalin gidansu tare da sauran danginsu da ke nan cikin gari tun a wannan lokacin muke ganin alfanun wannan dangantakar da aka kusanto da ita gare mu ba wai ba musanta ba ne amma yawanci abu naka ne yana kudin da kusa gare ka baka abu da tun wannan lokacin muke samun amfanin wannan dangantaka da a kusa da ita gare mu saboda abu ne wanda ke dole mu gode ma Allah sannan mu gode ma sauran yan uwa da suka cewa ya kamata a ce waɗannan iyalin masu alfarma ya zama cewa sun kusanto dangin su da yan uwansu kuma a cikin da abubuwa na zumunci babu shakka zaɓen da muka yi da mu yi wannan karramawa abu ne wanda yake ya dace in akwai abin da yake wannan ma ya dace a yi masa kuma kamar da yan wasu kai bayani wannan karramawa da aka yi karramawa ce aka yi ma iyalinsa na yanzu da kuma na da wanda yake in babu waɗanda ke suka asasa wannan gidajen to ba za a same su ba sauka ina ƙara jawo hankalinmu da a koda yaushe mu kasance kar mu yadda gari ya waye har a wuni ba mu samu dama da muka yi mu addu'a ba saboda wannan ibada ce babba wadda yake yana cikin abubuwan da allah ya alkawarin zai karba sannan kuma duk abin da allah ya ce zai karba to ba shakka a wurinsa sannan kuma abin da ya alherin da yake jawowa ba kaɗan ba ne yi wa iyaye addu'a yi maka ne kuma duk abin da kai in Allah da za ka samu wanda kishi ma zai yi maka saboda ka muna godiya kwarai da muka samu damar muna gode ma Allah kuma muna fatar cewa Allah zai ƙara ɗaukaka wannan kamfanin da wannan gidan da dukkan waɗanda 'yan uwanka da ƙanninka da waɗanda ke makusantanka muna kwabawa da eh, muna jawo hankalin ma'aikatan wannan kamfanin ta a guji duk wani abu wanda ke zai za a ce don me aka yi saboda an samu asasi mai kyau to idan an samu asasi mai kyau dukkan mu mai kokari mu zama cewa mun ribantu da wannan asasi din duk abu da ka jingina wa kanka abu na alheri ka jina kanka gare shi insha Allah za ga alheri ko zai shafe ka kai ma a rayuwar taka saboda haka muna godiya kwarai musamman ga Cibi abdullahi hojo ga jagorancin malam umar umar kanoma ga irin tarbi da suka wannan gidan da kuma ci gaba da kulawa da bibiya abubuwansu wakil na tabbaci cewa idan suka yi biyayya ga wannan cibiyar da jagorinta za su yi kai ga duk wani ci gaban da ake so a rayuwa a shirye muke a yaushe in allah ya so mu ba da namu goyon baya na ɗaukaka wannan wurin ta kowace hanya ko muna fatar cewa ba dai za mu bari sai an neme wa mukan su zamu idan muka wani dama za mu ne za mu za mu tuntuɓa sannan kar a yi ƙasa a gwiwa duk abin da ake gani ya shige ko a wanda ake gani muna iya yi ko a masu masautanci ko a daidai ko a daidai ko a ce rabu da ni zan iya yi a daidai ko kar a yi shakkar nema na a kowane lokaci saboda haka a ƙarshe ina taya ka murna da kuma fatar wannan albarka da ke da wannan suna muna fata Allah zai ɗaukaka ka ya kai ka duk inda baka tsammani muna fatar duk yadda abubuwa ke suka cakula Allah shi fitar da kai Allah shi jagora kuma a kowane lokaci muna roƙon Allah shi gafarta mahaifinka da sauran iyaye da kakanni da suka riga mu ah, da ƙarshe muna fatar da ku zo lafiya Allah bai da ku lafiya kuma ina ba da haƙuri tsaikon da aka samu ban shigo ba ina goso wasu abubuwa suka ɗauke mai hankali da fatar Allah shi mana aikin gafara gaba ɗaya assalamu alaikum warahmatullahi wa alhamdulillah